مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم misalin ladar muminan da suke ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah kamar ƙwaya ce da manomi yake shukawa a cikin ƙasa mai kyau sai ta fitar da zangarniya bakwai a cikin kowace zangarniya akwai ƙwaya ɗari Allah yana ninnin lada ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa sai ya ba su lada ba tare da hisabi ba Allah mai yalwar falala ne da bayarwa ya san wanda ya cancanta a ninninkawa.